sai kuma ita roƙa masa wannan kaga idan ka gama wannan sai kuma ka karanta rabbitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyya idan ka gama wannan kuma sai ka daga hannu kai addu'a tunda manzo Allah ya ce addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da ikama ba a mai da ita baya duk wanda ya roki ubangiji wata bukata tsakanin kiran sallah da tare da ikama ana sa ran addu'a su ta karɓau dan saboda ɗaya ne daga cikin lokuta na karɓa ibada hali ne cikin halayen ansa ibada addu'ar mace ko namiji ko kina zaune a gida kiku da halatta ranar juma'a da daren juma'a yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya salatin da kuke mun fa ana nuna mun ana sanar da ni karka ce yaya miliyoyin musulmai a duniya yau ake kaddar musulmai da miliyan dubu biliyan da ɗoriya ma akan biliyan yaya za a yi wannan hanya ce ta gaibu da Allah ke sanar da annabi ta hanyar da shi Allah ya sani manzo Allah ba mu labari dole mu gaskata yace duk salatin da za mu yi za a sanar da shi ma'arufin alayya za a bujiro mun shi sai ɗaya daga cikin sahabban da ya ji shi yace ya za a bujiro maka da salatan mu wa qad arimta bayan ka riga ka riddige a cikin kabari sai ce inna allaha harrama ala ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa ma'ana kasa ba za ta ci naman annaba ba kowane annabi da aka binne shi inda za ka je kabarin sa yanzu ka dauko shi yana nan kamar yadda kake lokacin da yake da rai ba abin da ya tawaya a jikinsa wannan tsaro ne Allah bai wa gangan jikin annabawa to ballantana kuma shugaban su mafificin su shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dai yawaita salati ga annabi kaga lokacin tahiya da bayan kiran sallah saboda ka da kuma a cikin sallah ta mamaci bayan kabbara farko mutum zai karanta Fatiha bayan kabbara ta biyu mutum zai karanta salatin annabi kaga wannan shi ma salati ne wanda yake muqayyadun bi zaman ha kuma da lokacin da kaji an ce annabi Muhammad sai ka sai me sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan gurin ma salatin yana da alaka da ambatansa da aka yi kaga duk wannan mukayyad da bi awqat da dai waɗansu wurare to daga nan gurin sai salati wanda yake kofa a bude kai kadai kana zaune sai ka tana annabi sai kai masa salati a gida a ofis a kasuwa a mota a daji a gona a wurin kiwo a shagon ka na telanci ka tuna annabi sai kai masa salati kana da tsarki ba ka da tsarki kana da janaba ba ka da janaba kina da haila ba ki da haila duk ya halatta ba kai da cewa bai halatta kai salati ba sai kai alwala ko sai kana da tsarki to kaga wannan yawai ta salati ga annabi ko shakka babu alama ce ta san shi a nan gurin idan za ka yi salati sai ka yi salatin da annabi koyar shine Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ko Allahumma salli ala muhammad wa sallim wannan duk riwaya ta tabbata da su amma kaga ba za ka yi salatul fatiha tunda babu shi a cikin hadisi sannan ba za ka yi salatun tunanjina ba dan ita ma babu ita a cikin hadisi ba kuma za ka yi salatin nariya ba dan ita ma babu ita a cikin hadisi amma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sai ka fil alamin innaka hamidun majid ko babu fil alamin kawai ka je innaka hamidun majid duk ruwayoyi sun zo da wannan wannan salatin tabbatacce wanda aka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam shine hakikalin salatin da yafi kowanne falala salatin da ya koyar ba wanda wani ya kirkiro masa ya kago masa ba salatin da shi ya koyar da kansa shi aka ji daga bakin sahabbai in ka dauki sahih bukhari ka duba kitabut tafsir cikin suratul ahzab fadin Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ka duba hadisin Ka'b ibn Uzra shi zaka gani a rubuce cikin bukhari ko ka duba wani littafin daban na tafsiri wanda yake lizantar kawo hadisai wajen fassara ayoyi kamar irin su Imam Ibn Kathir cikin littafin sa tafsirin Qur'an al-Azim ko irin su tafsirin Bagawi ko tafsirin Jami'ul Bayan na Ibn Jarir Tabari da sauran littattafai na sunna waɗanda suke lizantar asar suke lizantar ruwayoyi don fassara ayoyin Al-Qur'ani suke kulla dangantaka ta kai tsaye tsakanin riwaya tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Al-Qur'ani shaukakku akan manzon Allah din wannan haka zaka gani abu na hudu daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasratu tazakkurihi wa shauqi ilayhi yawan tuna shi begen ina ma in hadu da shi ina ma in gan shi ya Allah hada ni da shi bayan mutuwa kar ku na yi son kai ya Allah hada mu da shi bayan mutuwa ya Allah hada mu da shi a farfajiyar kiyama ya Allah hada mu da shi a kaucin alkausara ya Allah hada mu da shi cikin aljanna fi jannatin wa nahar fi maq'ad sirqin inda malikin muqtadir to ka ji zuciyarka tana raya maka wannan shauku kenan bege dandanan ka tuna idan ka tuna shi sai kai wani aiki da ya shirar a wannan lokacin a cikin dukkan 24 hours da kake da shi akwai abin da manzon Allah ya shirya rana dare hantsi yammaci safiya garjin azhar a kowane lokaci akwai wata sunna ta annabi da ta bi ta wajen ta gifta in ka tuna shi a lokacin sai ka yi ta akwai wani zikiri matsakaici ko dogo ko gajere wanda za ka maimaita ko wanda ba ce ka maimaita ba sai ka yi don tuna shi ka ji kana begen haɗuwa da shi ko shakka babu wannan ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na son shi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah ya ce min ashaddi ummati li hubban nasu yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali yace cikin waɗanda suka fi tsananin sona ba ya ce su suka fi kowa san shi ba amma a cikin waɗanda suka fi tsananin sona akwai waɗansu mutane za su zo bayana ba su ganni ba za su zo bayana ɗayansu zai so ina ma ya bayar da dukkan iyalin gidansa ya bayar da dukkan dukiyarsa don ya ga annabi ko da rabin minti ne wannan babbar alama soke ka ba da motocinka da komai da kaddararka da jarinka da gidajenka na abuja don ka ga annabi kawai tsawon rabin minti ka ji kana begen haka maza Allah ce akwai su ɗaiɗaiku za su zuwa baya ba dawa bace ba sai ka faɗa ba tsakanin ka da Allah Allah ya sani in zuciyarka haka take in tawa haka take in tashi haka take in tata in taku in tasu haka take ba sai ka yi da'awa ba ka ce ni ne sharu haka nike al-ashariyun mutanen abu musa al-ashari suka taso daga yaman dan tunanin annabi dan su zo madina su gaishe suna shigowa madina sai suke rajas rajas wani tsari ne na waƙe kalmomi da ake faɗa a wani tsari sananne a wajen malaman harshen larabci suna ta cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahaba gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahaba suke cewa Allah sarki gobe gobe za mu ga masoya annabi da sahabbansa gobe gobe za mu ga masoya wato sun je zangon karshe daga shi ba wurin wurin kwana sai madina suke maimaita wannan kalmomin shauki da bege ya kama su gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi bilal ibn rabah ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu kiran sallarsa lokacin da mutuwa ta zo masa matarsa ta ganshi ta tabbatar halin da yake cikin mutuwa zai yi sai ta ce wa lahu. ta ce kai sansa mutuwa zai yi shi kuma da ya ji ta sai ce wa farhahu ya farin cikinsa ba bakin cikinsa ba radan nalkal ahibba muhammadan wa hizba ita gobe ne haka mun tare da masoya annabi da sahabbansa ma'ana wannan ke nuna rayuka na mummunai Allah na sada su da juna ko da suna cikin hayatul barzakhiyya rayuwa ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama ta wata hanya ta gaibu da Allah ne ya san tafasil dinta filla fillan bayaninta mu sai dai mu santa a dunkule mu imani da ita amma ta kaka ta yaya Allah ne fa kowa sani mu kuma dole mu gaskata bisa da haka saboda haka begen annabi sallallahu alaihi wasallam san haduwa da shi yawan tuna shi alama ta cikin alamomin sansa alama ta biyar san alu baituhu mutanen gidansa zurriyarsa ahlul bait manzo Allah yayi wasiti da ahlul bait yace uzakkirukum Allah fi ahlul bait ina tunatar da ku ubangiji game da iyalin gidana abin nufi ku so su ku girmama su ku mutunta su imam muslim ya ruwaito hadisi daga zaid ibn arkam yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bima'in yawman bima'in yud'a khumman wata rana manzon Allah ya tsaya a daidai wani tafki da ake kiransa khum wanda ake kira gadir khum wannan hadisin na zaɓo shi cikin hadisai masu tarin yawa ba dan koyo ba saboda zai ba mu fa'idar abin da nake so san ahlul baiti sannan ko mu yi bayani Me ya raddi da yan shi'a dangane da fahimtar da suka wa hadisin a karkace da ƙari da suka yi sai na rubuto shi da larabcinsa yadda yake cikin sahihi muslim ba tare da ƙarin kalmomi da waɗansu suka yi ba wannan ruwa ko tafki yana tsakanin makka da madina fa hamidallah wa wasna alai maza Allah yayi ba Allah ya gode masa wa wa'aza wa zakkar yayi wa'azi ya tunatar ثم قال سنيتي ala ayyuhan nas fa inna ma ana basharun yunshiku an ya'ti rasulu rabbi faudi yace ya ku mutane ni fa dan adam ne saura kiris kadan ubangiji na ya zo mai ansa masa wato mala'ikan mutuwa kenan zai zo karɓar rai kuma zan ansa masa wa na tarikum fikum sakalain zan bar muku wadansu ababe masu nauyi guda biyu awwaluhuma kitabullah fihi alhuda wan-nur na farkon su littafin Allah a cikin sa akwai shari'a akwai haske fa kuzu bi kitabillahi wastamsiku bihi ku yi riko da littafin Allah ku kan ku shi da hannunku fa hatta ala kitabillahi wa raghafa fi manzo Allah ya kwadaitar ya zabulas game da riko da littafin Allah kuma kala sannan yace wa ahlu baiti abu na biyu sune iyalin gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah game da iyalin gidana daga nan sai Hussein Bisad ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin daga Zaid bin Arqam sai ya tambayi Zaid bin Arqam tunda Zaid bin Arqam sahabi ne yace da shi wa man ahli baitihi su waye iyalan gidan annabi a nan shine muhallin shahid din su wane ne iyalan gidan annabi ya zaid ya kai zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba sa cikin iyalan gidansa hadisin ba yana nufin mu rike shiriyar matansa ba kenan fa kala sai zaid yace nisa'uhu min ahli baitihi eh matansa suna cikin iyalan gidansa walakin ahli baitihi amma in kana so ka san fadin kalmar ma'anar iyalan gidansa ba ta takaituwa akan matansa a'a man hurima sadaqatu ba'da duk wanda aka haramtawa cin sadaka bayan annabi to suna cikin ahlu baiti sai Hussein ya sake cewa wa manhum to su wane ne kala sai Zaid bin Arqam yace da shi hum alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas yace suna dukkan zuriyar gidan Ali bin Abi Talib da zuriyar gidan Aqil bin Abi Talib da zuriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib da zuriyar gidan Abbas ibn Abdul Muttalib yace dukkan wanda yake in an bi salsalarsa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidajen nan to ya zama cikin alul bait kala sai ce kullu haula'i hurima sadaqa bada dukkan waɗannan an haramta musu cin sadaka kala sai zai bin harkar ce na'am don an haramta musu cin sadaka a nan gurin su yan shi'a suna ta kai sai ta bait da gidan aliyu kadai to ga shi nan gurin zaid bin arkam wanda ya ji hadisin kai tsaye daga annabi ya ce da zuriyar gidan akilu da zuriyar gidan ja'far da zuriyar gidan abbas duk suna cikin ahlul bait sannan su yan shi'a ba sa shigar da matan annabi cikin ahlul bait da haka ne ma suke zagin matan annabi musamman ummu na Aisha da kuma nana Hafsa bintu Umar a nan gurin Zaid bin Arqam marwayacin wannan hadisi ya tabbatar da cewa matan Annabi suna cikin me Ahlul kuma ma a hankalce da shari'ance idan an ce iyalan gidan wani wa ya kamata ya fara shiga tsakanin matansa da 'ya'yansa su fa 'ya'ya reshe ne ita mace ita ce asalin da ɗan daga jikinta aka ɓalgace shi to yaya dan zai zama iyalin gidanka a ce ko matar ba iyalin gidanka ba sannan ya halarta mutum ya ce iyali na ko da matarsa bata taba haihuwa ba karariya ce mata kaɗai sunanta iyali da larabcin alkur'ani dan ga lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim suna masa bishara cewa zai haihu za a haifa masa da lokacin ba a haihu ɗin ba matarsa shi suke mamaki wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat take mamaki Allah ce fa basharnaha bi ishaq sai muka mutu bishara zaki haifa da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq ɗin kuma za a samu jika shine yaqub sai mamaki ya karu qalat sai ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha zan haihu ga ni ga miji na ma ya tsofa ta kwata na hadha la shay'un ajib abin mamaki kenan kalu sai malaiku suka ce atajabina min amrillah kaga atajabina ya'un dinnan ay ya'un ya'ul mukhataba da mace guda ɗaya ake magana ita ce da matar annabi ibrahim a atajabina min amrillah mamaki kike game da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu rahmar Allah ce da albarkarsa alaikum ahlal baiti akan ku Ranke ya daɗe masu gida ma'ana da ita kaɗai ma aka ce mata alaikum ahalal baiti akan ku ya masu gida ya iyalin gida ai da ita suke magana ba da annabi ibrahim ba to kaga a nan iyalin gidanka ba dan ka san da kuma cikin aya ta mubahala lokacin da kiristoci suka zo daga najran suka yi jayayya da manzon Allah aka saukar da ali imran tun daga ayar farko har zuwa aya ta 80 da wani abu a cikin waɗannan ayoyi sai Allah ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lanata Allahi 'alal kadhibin ma'ana ku kirawo iyalinku ƴaƴanku ni ma in kirawo nawa ku kirawo matan ku nima in kirawo nawa kaga da ƴaƴansa da matan su suna cikin me ahlul bait ke mu zo mu yi irtihali mu roki ubangiji sanadi Allah ta Allah ilal kadibin mu mubahala mu tsinewa makarici kaga sai aka ce manzo Allah ya ce musu ku kirawo ƴaƴanku in kirawo nawa ko kawo kanku nima in zo da kaina ku kirawo matan ku nima in kirawo matana ne sa ana wani sa'a kun to sai in shi a suka suka ce wai matan annabi ba ta cikin ahlul bait to kaga mun jahilci ne kuma sai suka fahimta da wani hadisin daban cikin muslim wanda manzo Allah ya lullube Hassan da Hussein ne da Fatima cikin bargo yace haula ya ahlul baiti abin da hadisin ke nufi waɗannan wani bangare ne na iyalin gidana domin idan kun ce su kaɗai ne ahlul baiti to sauran a'imma din goma sha biyu kuma da ko kawo ina suke kaga su ba ta cikin wannan bargon a lullube a lokacin ma ba a haife su ba to kaga anan gurin duk sai su rushe kansu sai inda ba su sani ba bayan dukkan wannan wanda yake nafilar zance ne mu koma asalin maganar mu asalin maganar mu da ita ce abu na biyar daga cikin alamomin san annabi san iyalin gidansa san zurriyar gidansa zurriyar gidansa kuma shine muka ce duk wanda suke dangantawa zuwa ga waɗannan gidaje da hadisi ya bayyana mu so su mu girmama su mu ga mutuncin su mu shigar da su cikin salati mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kar mu takaita mu sa su cikin salati mu ga mutuncin su in mun gan su a waje kar a faɗa musu bakar magana to amma anan idan rayuwa ta yi tsawo tarihi ya tafi da yawa tantancewa na jikan annabi ne yana bukatan cikakken sani abu ne da ake so a gina shi bisa ga yaƙini ba bisa ga zato ba domin mutane da dama suna yin da'awar gidan annabi su ce zuriyar gidan annabi ne dukkan wani shehun ɗariƙa sai da aka ce jikan annabi ne ba wani shehun ɗariƙa a duniya da ba ce jikan annabi ne ba ko dariƙar da ka sani ko da baka sani ba kai a nan gurin ka san tijaniya da kadiriya to banda ya ta waɗansu gararin su sazaliya su burkaniya su wace ce idan ka je duk kowane shehi an ce masa jika annabi sannan da tafiya ta tafiya har kuma ma da ya zo kwanan ne ce shi ma jika annabi ne ba farishe ne shi ba kokarin shi ba amma sai jika annabi ne a nan gurin wata rana ma addaba ta wai zazzaki ma yi kama da annabi to da wannan magana tana kusa da ridda dan zazzaki bakin fata ne annabi kuma fari yake balarabe sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne ta fuskar halitta wanda ban tsammanin zarzaki ya kai ɗaya bisa ɗari ɗin kyawun annabi to kaga anan bai dace a kwatanta wani nakasashe da cikakke ta kowane bangare ba kwatanta nakasashe da cikakke wani nau'i ne daga cikin nau'ika na zalunci wanda bai dace wa musulmi mai hankali yayi a takaice dai kar ku manta da'awar gidan annabi za a iya yin ta dan an yi da'awar annabtar ma wani ya zo ya ce shi annabi ne musulma ya ce shi annabi ne muktar bin ubayd as-sakafi ya ce shi annabi ne saja wata mace ce a yaman ita ma ta fito ta ce ita annabi ya ce ma har ma ɗaya daga cikin mabiyan take cewa tabi da mu kan rabon mu ya fito da kowa tabewa annabawan sauran mutane duk maza mu annabi mu mace kace abhab nabi asna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un nas zukurana eh, mu annabi mu ta zama mace ko muna kewaye da ita sauran annabawa kuma duk mazaje to kada an yi da'awar annabta ba ballantana kuma da'awar ahlul baiti ballantana awar sarutaka da haka ya yi fice ganin mutane suna yawo a cewa wani sidi a cewa wani kaza kaza har a rinka wani ganganci a cewa mutum wai daga Allah sai kakanka duk wannan rashin ladabin magana ne ma mutum ya faɗi wannan bai dace ba ko mutum ya zai tsare mutane da doguwar sanda da wata hula sai da zungurar ya kamar cikin maroka wai ya zai wai a bashi da girman kakanka sai a ce da shi kakanka ya hana a ci saraka ya ce ko ahlul baiti ba sa son saraka abu na shida daga cikin alamomin son annabi sallallahu alaihi wa sallam wato na kusa da karshe kenan son sahabbansa son annabi son sahabbansa alama ce ta kana son shi kaso sahabbansa saboda ga ka'ida sai aka ce ga wani mutum aminin mahaifinka ne tare suka yi samartaka kila shi yi masa abuta a auren fari shi ma yawa mahaifinka abuta har suka girma tarihi ya nuna tare suke in kai ɗa na gari ne me ya kamata ka mu'amalanci wannan mutumin girmamawa da biyayya saboda sahibin mahaifinka ne to ka sani fa san da kake wa annabi fa ya fi san da kake wa mahaifinka ashe girmamawar da za ka yi wa abokin mahaifinka wato wadda za ka yi wa sahabin annabi ta fi wadda za ka yi wa abokin mahaifinka domin idan ka ce ai sahabin annabi ba ya da kirki ma'ana za ka iya cewa abokin mahaifin ka mutumin banza ne to lokacin da abokanan mahaifanka suka zama mutanen banza shi mahaifin naka ya zama me da mahaifa suka ce abokin barawo sai ka zo ka ce kai mahaifinka mutumin kirki ne amma sahabbansa da abokanansa ba su da kirki daga mazunata sai yan giya sai masu cin amana sai yan handama da babakere duk haka suke amma shi kaɗai ne mutumin kirki kuma ka ce kuma sahabbansa ne tare suke koyaushe to kaga a nan gurin ka zargi mahaifinka ne baka sani ba to kamar haka ne yan shi'a suka ce shi annabi mutumin kirki ne amma sahabbansa duk ba su da kirki wal iyazu billah kaga wannan mummunan magana duk wanda yace yana dawar san annabi ya san sahabbansa ƙarya yake dan ka'ida sai ka so sahabban annabi don Allah ya yabe su falladina amanu bihi sahabban kenan wa azzaruhu wa nasaruhu wa an nur alladhi unzila ma'ahu suka karfafe shi suka taimake shi suka bi hasken da aka saukar tare da shi Allah ya ce ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu rabauta sai in shiya suka suka ce san bu yadda ba Allah ya yabe su ya gafarta musu ya wanke su ana son sahabbai saboda tarayya da suka yi da annabi a zamani sun yi tarayya da mu wajen yin imani da annabi amma sun tsoro akan mu saboda su sun rayu da shi mu ba rayu da shi ba wannan rayuwar tare da shi doriya kan imani ita ce ta tabbatar musu da falala kaga akwai mutanen da sun yi zamani da annabi zamani ya hada su amma da su ga annabi ba su samu falalar sahabantaka ba yanzu na jashi sarkin habasa ya yi zamani da annabi ya samu sakon annabi annabi ya samu sakonsa sun aika wa juna da sakonni amma tare da haka bai rabota da ganin annabi da haka ba a sa cikin sahabbai sai da ce masa tabi'i Hassan al da ake cewa sayyidu tabi'ina dai daga cikin matan annabi ce ma ta ne shi in yana kuka ta ɗauki mamanta ta sa a bakinsa don yayi shi duk da babu nonon da zai sha idan ce ummu salma amma kuma tare da haka tabi'i ne ba sahabi bane ba da yana yaro yana yaro an haife shi yana jariri bai kai ya hankali ba ballanta na imani da annabi kafin ya girma ya zama mutum ya san me yake ciki ya kai sunnar tamyizi yayi imani annabi ya bar duniya kaga tabi'i ne ba sahabi bane da haka abdullahi dan umar ke ta waqafatun waqafuha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khairun min ad-dunya wa ma fiha tsaya wadda suka yi ta dan lokaci da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin da falala suna masu imani da yi gashi sun ganshi wannan ya fi komai daɗi a duniya ya fi duniya da abin da duniya ta kusa wannan shi ya tara musu falala su sahabbai din da haka Allah ya gafarta musu ya jikan su a nan ba a nuna sahabbai ba sa yin kuskure ba ma su bane suna iya yin kuskure amma shin me ya fi rinjaye tsakanin daidaitinsu da kuskurensu ko shakka babu daidaitinsu ya fi kuskurensu yawa sannan shin kuskurensu an gafarta musu ko ba a gafarta musu ba Allah ya ba da labari ya gafarta musu laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhi lattaba'uhu fi sa'ati da usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhi Allah ya gafarta wa annabi sallallahu ya karɓi tubanta ya karɓi tuban almuhajirun ya karɓi tuban al'ansar wanda kuma su ne sahabban almuhajirun ko al'ansar Allah ya karɓi tubansu da haka wannan ita ce matsaya da ya kamata mutum ya tsaya kar ka ɗauka a zuciyarka sahabbai ba fa laifi ko ba su taɓa yin kuskure ba a sun taɓa yin kuskure ba masu mai ba ne ba amma an yafe musu kuskuren an gafarta musu zunubansu sannan daidai din su tafi kuskuren su yawa da haka su adalai ne ta wannan fuskar dan Allah ya adalantar da su gaba daya Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun wasu yarda da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani sai ga babu zuciya mafi tsafta da haske da tsarki irin zuciyar manzo Allah da haka sai turo shi mai da shi shine annabin sa na ƙarshen zamani sannan Allah ya sake leka zukatan bayi sai ga ba zukata mafiya tsafta da aka kaddaro za a halitta irin zuciyar sahabbai sai Allah ya jawo zamanin su ya hada su da zamani ɗaya da manzan Allah yasa su suka zanto su ne wazara dinihi masu taimakon addininsa masu taimakon sa wajen yada addini sai yace da aka ku girma masu ku san falalarsu ku san matsayinsu to kaga su ma Allah ya zabe su ne irin yadda ya zaba annabi da aka aka da bisharar annabi cikin Attaura da injila يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانوا عليهم وأن صفر النبي تكون التوراة والإنجيل كنا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تحليل الطيبات تحريم الخبائث وضع الأثر والأغلال عن الناس واتو umarni da kyakkyawa hani daga mummuna halatta daɗaɗen al'amura haramta sannan ɗauke wa mutane nauyi da ya nauye gadon bayan su siffar annabi kenan a cikin attaura da linjila su ma sahabbai din kuma ga siffar su cikin attaura ashiddaw alal kufari ruhama'u bainahum haka suke tarahum sujadan sujjadan na fadlan min Allah wa ridwan ruku'i sujada karantawa kafirai kyautatawa mummunai ruku'i sujada na fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yaddarsa fi ma hum fi wujuhihim min asr sujud alamomin su na kan gurbin eh, wato gojin su saboda gurbin su sujada sai Allah ce zalika ma saluhum fi tawrat lafazin masal yana nufin alwasfu zalika ma saluhum fi tawra ay zalika wasfuhum fi tawrat tilka sifatuhum fi tawrat zalika masaluhum fi tawra wa masaluhum fil injil siffar su kenan cikin at da injila yadda aka ambaci siffar shi haka kuma aka ambaci siffar su to sai kace kai baka yadda da su ba kaga kai shakka babu wannan butulci ne da ka san sahabban annabi na ɗaya daga cikin alamomi na kana san annabi abu na karshe ya uwa daga cikin alamomin da ke nuna san annabi sallallahu alaihi wasallam hubbu sunnatihi wa da'ira ilaiha fi kulli zamanin wa makan san sunnarsa san masu kira zuwa ga sunnarsa yan gwagwarmaya sai sunna sai sunna eh. mutanen da lokacin da waɗansu suke tarawa na mabiya da masoya su kuma suna kokarin su tarawa annabi mabiya da masoya wane ce ku zo ku bi wane su kuma su ce ku zo ku bi annabi wane ce ku zo ku rike sunnar annabi ku zo ku rike sunnar annabi can kuma ga wani gefe na cewa ku zo ku bi ɗariƙar wane waɗanda suke masu kira zuwa ga sunnar annabi ka san su ko baka san su ba kun yi zamani ko ba ku yi zamani ba ƙaunarsu yana daga cikin alama ta kana son sunnar kana son annabi san sunnar annabi san masu kira zuwa ga sunna wannan ko shakka babu alama da haka muke son sahabbai dan su suka fi kowa fice wajen kira zuwa ga sunna muke son zaratan tabi'ai irin su al-Hasan al-Basri da sauransu muke son zaratan tabi'ut tabi'in irin su Imamu Malik ibn Anas Imamu Darul Hijra muke son zaratan malamai da suka ceto tarihi irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su al-Imam Ibn al-Qayyim irin su Ibn Abdul Hadi irin su al-Imam Ibn Kathir da sauransu irin su Shamsuddin az-Zahabi irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani muka zo hakan suka su Usman Ibn Fodiyo irin su Abdullahi na Gondo balaraban kasar Hausa saboda kira zuwa ga sunna su ba sa cewa ku zo ku bi wani a rika wani biye biye a gefe zo ku ba annabi kai tsaye kai ɗaya ta guda ɗaya kawai haka idan ka duba da tafafan shehu usmanu sai ka ga dalalatu wujubil kitabi was sunna dalilan wajibcin bin qur'ani da hadisi kaga wannan ihya'us sunna wa ikmadul bid'ah eh, eh. rayar da sunna da kuma rufe bid'ah kaga duk wannan alama ce ta shehu usman bai taɓa cewa zo ka bi shehu wani ba abin da kisa zo ka bi annabi eh to da haka sai muke san shi ta wannan fuskar eh amma kaga ai wadannan sun ara sun yafa amma hakikanin gaskiya hakikanin gaskiya alamar kana son sunnar kana son annabi a kana son sunnarsa kana son mabiya sunnarsa jama'a ko saka babu fage na son annabi fage ne mai fadi fage ne mai yalwa kuma tunatar da mutane wannan wato abu ne da ahlus suna suke a kowane lokaci a kowane zamani a cikin kowane darussanmu da haka kake ganin karatun hadisi bukhari muslim abu dawud turmuzi muwatta na imam malik riyadu salihina umdatul akam saboda motsi kadan a ce ana abu hurairah qala rasulullahi ko kuma ku me motsi kadan ana abdullahi bin umar qala rasulullahi ko kuma ku me saboda san annabi idan ka je majalisin mu kaiwa annabi salati ka kadan kai so 30 duk masallacin ahalus sunna in ka je ka zauna darasin awa daya ka yi dan kankanin salati ba da yawa ba za ka yi so talatin wai kuma tare da haka sai a ce mu ne muke annabi su ko masallacin su ba inda ake karanta bukhari ba inda ake karanta muslim ba inda ake karanta abu dawud ko turmudi sai wadansu tatsuniyoyi da hira da labarai da an yi mafarki da wane an ga wane a cikin dare yayi kaza yayi kaza wane ya an je makabarta ya rako mutane rakiya sai da aka zo kofar mazugan sannan ya koma saboda haka dai hakikalin san annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa bin sunnarsa kira zuwa ga sunnarsa girmama hadisansa girmama da mutunta waɗanda suke kira zuwa ga sunnarsa suke ba ta kariya idan ya zanto dan bid'a zai kare malamin sa da yake kare bid'a to dan sunna ne yafi tantanta ya kare malamin sa da yake kare sunna in dan bid'a na son malamin sa yana yada bid'a ahlus sunna ne kamata ya so malamin sa saboda yana yada sunnar manzo Allah ba dan garin ku ba ba dan zanen fuskar ku iri ɗaya ba ba dan yaran ku ɗaya ba ba dan sana'ar ku iri ɗaya ba saboda kawai kun yi tarayya wajen son annabi da sunnarsa sai kake sa kake darajanta shi anan ya kamata in dakata abin da na faɗa zama daidai Allah ya sami a cikin lada wannan muka kuskure Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah a saurara akwai muhimman tambayowa wato menene sahabi kuma yazidu dan muawiya sahabi ne kuma menene matsayinsa to cewa menene sahabi dai malam ya amsa yanzu zai ce wani abu akan yazidu dan muawiya a yi haƙuri da Allah yanzu za mu tashi tambayoyin kaɗan ne ah, Assalamu alaikum a iyakacin sani na yazidu tabi'i ne matsayinsa kuma musulmi wanda yake yana da ayyuka na kirki yana da kurakurai da yi matsayin kowane musulmi kenan sai a duba a ga me yafi rinjaye tsakanin daidai dinsa ko kuskure idan daidai ya fi yawa sama da kuskuren sa sai a roƙa masa Allah ya gafarta masa kurakuransa da dai mummuni ne abubuwan da ya ya yayi ko shi ko wani cikin wanda yan shi'a suke zargi bai yi abin da ya fitar daga musulunci ba da haka ya kamata a kiyaye wannan wannan yana cewa da Allah menene maulidi kuma manzan Allah ya yi kuma menene manzan Allah ya koyar da mu a wannan wata idan ya kama ya kamata mu menene maulidi shine biki da ake dan tunawa da zagayowar ranar haihuwar manzan Allah wannan shine ake kira maulidi menene matsayinsa kun shin manzon Allah yi hakikanin gaskiya manzan Allah bai ba kuma sahabbansa gaba ɗaya ba su yi ba kuma tabi'ai da tabi'u tabi'i na duk ba wanda yi da haka matsayin maulidi shine bid'a sannan me ya kamata mu yi a cikin wannan wata abin da ya kamata mu yi a cikin wannan wata shine abin da ya kamata mu yi a cikin dukkan watanni ba bambanci tsakanin Rabiul Awwal da sauran watanni a cikin kowane wata a cikin kowane yini a cikin kowane awa 24 akwai salloli guda biyar a yini manzo Allah ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli sai mu yi irin yadda manzo Allah ya ce a cikin kowane wata a kowane yini za ka iya salati ga annabi za ka iya bin sunnarsa za ka iya koyi da shi cikin addu'o'insa na tashi daga barci da kwanciyar barci na shiga masallaci ko fita daga masallaci na shiga ban daki ko fita daga ban daki tun lokacin da bukata ta kama ta yin haka din da haka cikakkiyar son annabi baya takaituwa da wani wata banda sauran watanni ya shafi kowane wata ya shafi rayuwar mutum gaba daya shi yasa ina jin wannan bayanai da na a cikin latta sun isa su gamsar kan cewa lalle ga yadda alamomi suke na son manzon Allah idan ko har aka dauka alamar san annabi shine yin maulidi to mai wannan magana abin da yake nufin sahabbai ba sa san annabi dan kan musu bai masa ba kuma idan har aka dauka yin magana akan maulidi shine san annabi to abin da wannan masu magana suke nufi suna nufin da malamin da ya wallafa ahlari da wanda ya wallafa ismawi da wanda ya wallafa iziya ko risala har zuwa muktasar na imamu khalil dukkan su ba sa san annabi dan cikin su ba wanda ya maganan maulidi kuma kamar yadda kullum muke faɗawa malamai da suke karatu wanda suke magana da hankali ba yan gido masu zagi ba in dai mutum malami ne ya san abin da yake yi ya duba dan littattafan na addini a cikin su muke koyon alwala da sallah da taimama da wankan janaba da wankan haila da wankan biki da ibada da mu'amalat tun daga halari ismawi iziya da sala askari muktasar har ka je mudawwanatul kubra waɗannan littattafai fa gaba ɗayan su ba wanda ya magana maulidi kwata kwata ba su kawo shi ba to a nan gurin ɗaya daga cikin biyu kamar yadda na sha faɗa cikin karatu ko dai zanto sun san maulidi shari'a ne amma suka ɓoye suka ƙi faɗa ma'ana sun ɓoye ilimi kenan ko ya zanto ilimin su bai kai ba wato kaga jahilai ne kenan wato ilimin su bai kai su gano ba ko ya zanto cewa wato ainihin maulidin nan ba addini ba ne ba shari'a ba ne da haka ba su kawo shi ba ko ya zanto sun sani amma manta suka yi duk rubuta ba duk sun yi tare a cikin mantuwa dan Allah cikin guda hudun nan cewa sun boye gaskiya bayan sun santa game da maulidi ko sun jahilce ta game da maulidi ko sun manta ta ba su faɗe ta ba game da maulidi ko kuma a'a a cikakkiyar sanin su ilimi maulidi ba shari'a bane da haka ba su kawo su ba cikin guda hudun nan wanne ne yafi dacewa da shari'a ko hankali sai sai ka babu na hudun nan na karshe idan kuna so ku zagi wanda bai maulidi ba yanzu sai ku hana dukkan a daina karanta muktasar a daina karanta yaziya a daina karanta risala dan waɗannan malaman duk ba wanda ya maulidi cikin su ko ba wanda ya kawo babi ko fasali na maulidi a cikin littafin to amma saboda a zuga jahilai sai ka ji waɗansu waɗanda suka fito da sunan malanta wani sai ka ai maulidi Allah ne da kansa ya fara yin maulidi wal iyazu billah kaga wannan jahilci ne da dabbanci ma a hada da juna idan ka ce me hujjan ko sai a ce Allah ce wanda kurfin kitabi Ibrahim a kaga nan jahilci kenan jahilci da wanda ya kanta a cikin zuciya kenan a hakikanin gaskiya in ma mun kasu harshe akan wannan sai dai mai saurare ya hakuri su ma sun muna lalubi ga ubangiji da haka ma kasu samu tarihi wannan mai tambaya yana cewa Allah yana cewa bai kasancewa mutum biyu Allah ne na ukunsu wannan kenan yana nuna Allah yana ko'ina abinda ayar take nunawa Allah yana ko'ina da iliminsa da jinsa da ganinsa ba wai yana ko'ina da zatinsa ba ya daidaita kan kan al'arshi kamar da ya bada bayani huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير abinda aya take nunawa Allah ya daidaita kan al'arshi amma daidaita sa kan al'arshi hana ya san me muke ciki ba duk inda muke a duniya bata hana ya hange mu ya gamu ba a duk inda muke a duniya bata hana ya ji maganganun mu ba a duk inda muke a duniya babu wani sauti da Allah baya ji babu wani motsi da Allah baya gani babu wani abin da zuciya ta kwanta wanda Allah bai sani ba ilimin sa baya da iyaka ganin sa baya da iyaka jin sa ma baya da iyaka wannan shine abin da ya dace da shari'a ya dace da hankali amma magana cewa Allah na ko ina wannan magana cewa da ba musulmin kwarai ne suka fara ta ba wanda suka fara ta sune jahamiya kamar da al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin suratul nisa tafsirin fadin Allah ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita wannan aya tana cikin suratul nisa idan ka duba tafsirin Qurtubi ya nuna farkon wanda ya fara sunnanta wannan mummunar sunnan sune jahamiya mabiya jiham ibn safwan su ne suka fara sunnanta cewa wa Allah na ko ina da zatin sa kuma malami ne da cikin malaman mazhabar malikiya wanda ake ganin sa da kima da daraja yana tafsiri shahararre aljami'u li ahkam alquran duk malamin da yake dan malikiya ne ya duba wannan littafin ya gani zai ga wannan bayanin da muka yi ba mu muka fare shi ba idan yaso an karanta kuma shi ma a ce masa ko dan izala ne ko dan menene ne ba mu san me za ce ba amma dai ke fa yana cikin wanda suka fara wannan magana tambaya ta ƙarshe yana cewa da Allah malam wato ma'ana ina yin makarantar sakandare ne kuma na tsaida gemu kamar yadda manzon Allah ya umarni a tsaida to amma yanzu principal ɗin ya matsa min sai na aske wannan gemu to ya zan yi ina ganin yana da kyau ka samu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa masa ka nuna masa da yana ga lokaci ya wuce da waɗansu sufurin sufuloli za su yi amfani da damar su kawai ta su ɗan dariƙa ne su hana tsaye da sunar annabi in an yi mana wannan a shekaru goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai da suka wuce bai kamata yanzu a yi wa mutane wannan ba don sunna ta wajabta kanta a kano sai eh, ta shiga ko ina hantsi ne leka gidan kowa lokaci ya wuce duk yanzu abin da kuke gani yan ɗarika suna yi kullum ina faɗa yana ƙara maimaitawa kyallin ƙarasawa ne wai tsohuwa da rigar nono kyallin ƙarasawa ne kuma duk zage-zagen da suka kuke ganin suna yi duk kare dame ku kai ne ka yanka sa dole ka kyale ya hau haura kafafunsa kafin jini ya ƙara ɗigewa ya mutu gaba ɗaya ka yanka a wuya a makogaro a makasa kuma ka ce ba zai haura haura ba kyale su yi kyale su yi zagi su yi ashar su sun san me suke ji a jika eh, kuma mu wannan ashar kara mana karfi take yi da kaimi da jajircewa a kan sunna ba ja da baya akan sunna ba saurarawa ba sanayya wallahi ba sanayya in dai dan bid'a ba yin kunya zo ce ku buwa ne mu kuma sai mu ji kunyar cewa ku zo ku ba annabi amma dole a zuga mutane su yi zage zage su yi hayaniya akwai tsofaffi da rakiya suke yi suna karanta a waɗansu tsofaffin kafin su mutu su dawo baya amma yara da yawa da dan sun gane cikin wanda suka fi kowa adawa da mu a nan Kano ba gidan da ake adawa da mu wanda babu sunna a gidan billahi lazi babu ina rantse muku ba gidan da ake adawa da sunna wan banda ba dan sunna a gidan akwai gidajen da rigima ta yi rigima matasan sunna din suka ce to a raba kofar gida biyu mana a bude wancan ta yan bid'a sai wannan ta mutu sunna eh suka ce babu yadda za a yi mu daina mun riga mun fahimta saboda haka shi yasa kake gani wannan malaman ayi taron hada kai ayi sulhu ayi wane ne ayi hayaniya Allah sarki suna in kai mata taro kara mata karfi kai lokacin da kuke yin taron hada kai wai ku murkushe sunna a lokacin kowane ahli sunna kamar allura kuke masa ne yanzu ma za a yi sunna yanzu fa dan sanin sunna suke fita suke yin karatu ga wadannan suna karatu ga wadannan za su zo gida ba na faɗa muku har yanzu fa a sunna a Kano wallahi kansu ga gani bisa dukkan jikin san ba yana baya Allah ku ga gani gangan jikin san yana baya inda dai sunna ce Allah kuwa muna da zaratan mutane suna can suna karatu za ku fito za ku gansu bayan wanda suke yanzu yanzu ma yaya aka kare ballantana kuma aka kara kwana biyu saboda haka gaskiyar magana shine ka samu principal ɗinka ka faɗa masa kai mabiyin sunnar manzon Allah ne ka kai masa wannan hadisi kuma in ya maka wani abu wallahi ka kai shi kara ka zo ka faɗa mana mu je mu kai shi kara ministry ma ga wanda zai taya a aske gemu din ma ga shi billahi allazi za mu raba sunan mutum a masallaci a tsire masa albarka tun da ya ce a aske sunnar annabi a kawai waɗansu furan su kulali yan bid'a sai ku ce ba za a tsaye da sunnar annabi ba ku kuma bid'a haka sai an yi sunna insha Allah ta gaba dangane da wato ma'ana ci gaba da wayannan lakcoci muna fatan Allah ya kai kowa gida lafiya kuma da Allah a baiwa a bada hanya kowa ya tafi wato ma'ana an gama lakca shi na insha Allah kuma 'yan agaji ba da kyakkyawan tsaro domin mala ya samu hanya domin isa gida assalamu alaikum Allah ya kai kowa gidansa lafiya